manyan kamfanonin fasaha na amurka biyu google da microsoft sun amince da wata yarjejeniya da gwamnati don taimaka wajen gano masu satar fasahar fina-finai da waƙoƙi a kan yanar gizo kamfanonin dai sun amince za su haɗa kai da gwamnati wajen gano duk masu sauke fina-finai ko waƙoƙi ba tare da izini ba wannan ko ya biyo bayan kwashe shekaru da kamfanin tallata waƙoƙi da fina-finai suka yi suna neman a dakatar da satar fasahar da ake musu wannan kuwa ya biyo bayan kwashe shekaru da kamfanonin tallata waƙoƙi da na fina-finai suka yi na neman a dakatar da satar fasaha da ake musu inda har suka zargi google da microsoft da cewa suna rufe idanunsu yayin da ake musu satar fasaha kuma suna jan kafa wajen matakan da ya kamata a ce sun ɗauka wajen kare satar fasaha a kafofinsu ƙarƙashin wannan yarjejeniyar kamfanonin sadarwa sun ƙudar aniyar daƙile duk wasu shafukan yanar gizo da ake amfani da su wajen aikata wannan laifi ta yadda idan mutane suka yi bincike a shafin bincike na yanar gizo shafukan ba za su fito ba yanzu haka dai kamfanonin za su saka ido kan masu aikata wannan laifi har na tsawon watanni daga baya kuma sai a fitar da dawwammamiyar hanyar da ta fi dacewa wajen magance satar fasaha.